To madalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum. mu da wannan lokaci. Aisha Jibrin Ahmad ke muku sallama tare da farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na rayuwata. taron gida in ba ku ba gida in kun yawa gida ya gyaru domin ba a ce ya ɓaci ba shirin rayuwata na wannan rana zai yi duba yadda wasu mata ke mai da wuraren biki wani dandali na fidda raini da kuma kuri da suka baki. shagalin biki abu ne da ake dadewa ana shiryawa don yin armashi domin tara yan uwa da abokanan arziki sannan haƙƙi ne ga duk wanda aka gayyato a mutunta shi a kula da shi ta yadda zai halarci bikin cikin mutunci ya koma cikin amana. ke mai da irin wannan wurin bikin da ya kyautu a sada zumunci da annashuwa zuwa wajen dambe ko da raini da nuna isa har ta kai biki ya watse baran-baran cikin rashin jin daɗi da bakin ciki. A shirin mun gayyato muku malama Fati lawali wata dattijuwa da irin wannan faɗace-faɗacen da mata kan yi a wajen biki ya sha faruwa a gabanta. Sai kuma Dr. Sani Rufai masanin zamantakewar jama'a mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Amma kamin nan ga abokiyar aiki Zainab Ibrahim dauke da wannan rahoton. Rayuwata. domin fidda raini ko takalar fada har ma da nuna bambancin matsayi wasu mata na amfani da taron biki don cimma burinsu. Malama Hajara Musa wadda irin haka ta faru a gidansu ta mana ƙarin bayani. Tashin hankali da zai gama ku yayi shekara wani yayi wata shida wani yayi wata wani ya da dai wani matanni to sai ka ce wanci ina jiran ma gama a wuri kaza ko biki a iske ta su biki a iske ta gidanta sai kina Allah Allah wata ta aihu tsakanin ku ko wani almi ya gama ku sai kun zo guro nan saboda dubu ta cika a ce a lokacin nan ne za a yi tashin hankali idan irin wannan rikici na wajen biki ya barke lamarin yana muni har ta kai ga aikata abubuwan da za a yi nadama daga baya a cewar Aisha Ibrahim wani can zamna gari zai zo ya dagula wasan kawai dan ai rai ya ɓaci kace kace wani ayi bige bige wani ayi gura gure-gure har akwai inda mu mun ga inda ake zuba da tuwaye mai jego namiji ya zo ya kore ta ya huddo ta ya ce ta tahiyar ta an sake ta wata ta huto ta tahi da yan uwanta. Magidanta maza da irin wannan rikici na mata ya faru a gidajensu na samun kansu cikin kunci da damuwa da kuma jin kunya ganin an gayyato baki masu daraja an kuma zubda musu mutunci. Ibrahim Bubakar da irin wannan fada ya faru a bikin sunan ɗansa cewa yake. Suna da aka yi kwanan na a gida na guri na jin daɗi na gwada murna ka samu ɗa ko sai gashi ana cacal baki abu da bai kai kawo ba kowa yana husga shi wannan nashi ne shi wannan nashi ne bacin da ni gani dai ban taba gani ba a gaskiya ni ban ji daɗi ba duba da yadda mata ke mai da wurin biki wurin fidda raini da ɗaukan fansa na sawa masu santa da fitina sukan yogayya don taka wadda suke so kamar yadda zara bukar ta shaida mana yanzu biki ke kike sabga ki kuma halo mutanen da za su zo miki sabga za su zo su yaga miki abinda za su sa a jikin su ke mai bikin baki da shi falo sai a ƙara kutata miki an yi ƙarin ki kenan ke ba kowa bace da abokan ki an yaga miki ke baki kai ba kina zabga yan gayyaki sun yi saboda irin waɗannan fituna na rikicin mata wajen biki mutane da dama sun takaita yin taron mata saboda irin abubuwan da ke biyo baya RFI Madalla da Zainab Ibrahim da wannan rahoton yanzu kuma sai tattaunawar filin rayuwata da malama fati lawali wata dattijuwa da ta taba ganin wannan fada a wajen biki mata kawai sun ɗauki wata rayuwa kamar ba za a mutu ba ke ce yau ke da kawa kuna zama girma da arziki kawai abu kalila in yazo ya shiga tsakanin ku Allah Allah kike a ce wance tana biki yau za mu gama a bikin wance in Allah ya ta taɓa na tashi za mu yi abin da zan ni da ita ai ta zage zage na ba kaira ba sabi ki wannan baiwa Allah kin zo kin tara jama'a dan ayi girma da arziki ko he a watsa miki sabga ayi ta kashe kashe ayi ta bige bige an buka an diki an zuzzubda miki an botar da koren da aka fasa maka yanka maka aiki abincin sabga dama nan ba a zance he sun ga an zuzzuba a tire ruwa duk a shiga ciki ayi birgima kamar mahaukata to me yasa yasa ba sa yi sai a wajen biki to wurin bikin jama'a ta taru dan a maka terere ne jama'a sun taru kowa ya san ki wace ce ko ita wace ce haka nan ne suke so tunda wurin da jama'a suka taru ne sun yi ana shi yasa suke wannan kya shin me yake kawo irin waɗannan abubuwa hayaniya da sauransu hadda jahilcin ma tun da bine ne fi la yanzu mata lalle muna bakin kokarin mu ana zuwa makaranta daidai walwado amma ban mu aiki da abin da muka ji a makarantai abin da muke ji daban abin da muke aikata daban na biyu kuma hada talauci ke kina ga wannan baiwa Allah tana sa tana hudda ko Allah ya mata wani matsayi ko tana da wani mai kama mata tana dai bakin ta ke kun baki da shi to wannan abin sai ya tsaye miki are kwata kike ki samu yanda suke ke ta mata haddi ki ce ko iskanci take a cikin gari ko tana bin maza ko mai menene ke dai ki sami yadda zaki ki ki bata mata rayuwarta wannan shi ake kira da baki babu barki kenan idan aka zo irin wannan har wani shirya masa ake yi saboda kowa ya zo ya faɗi duk abin da ke cikin ransa eh shine da wari kuna mu'amala mu a lokacin mai wallahi gora kawa in kuka yi sirrin da ita ko mutum ku kashe ku binne wani bai sani amma yanzu da kun zo kun yi sirrin kawa da kawa ko to Allah Allah kike wani abu ya gama ku dama na abin yana ce miki tuwa ku shi so kike tere rata ki wulakanta ta sa kowa ya san abin da take ci jira suke suna nan a shirye suke ko da yashi inda a yi kiransu a ce a zo bikin wance ko kuma wance kun ga ka ka wasu kawan da babu misali mu zo a keta mata haddi duka wani a shirye suke suna nan musamman haya ake daukan sa don su yi su yi abin da suke so su da su Allah dai ya kiyaye ta yayi kamar gara aka sa waƙarsa ta halitta. Ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar Zainab Ibrahim da Dr. Sani Rufa'i mai shahi kan al'amuran yau da kullum. To da farko ya kamata a san su mata su da suke ci gaba da aiwatar da wannan al'adar wanda daɗaɗɗiya ce a ƙasashen mu na wurin na biki su da suke ci gaba da ko da wasu aƙidu na addini da suka zo su mata su suke ci gaba da yada wannan al'ada kuma duk inda taron su yawa wannan matsala ba mishkila ba ce abinda ake gudu da yake daukan wani sabon salo inda yake gama rikici tsakanin bangaren eh, miji da bangaren mata wanda duk wata tsohon adawa a nan ake zuwa a warware ta a kashe ta kuma akwai matsala ta abinci kusan shi ne tunda mu abinci yana da muhimmanci na biki kusan ya zama wani nau'i ne na bangaren farilla to wannan ma sodiya yana kawo rikici in aka tashi kasahin abincin na bangaren su shi miji da bangaren mata dangin su kowanne ce ya biya bukatun nashi kamar ana maida wajen wani dandali na rama abin da aka yi a yi sa'in saƙin wannan kar ku ɗauke shi kamar wani mugu abu ne ko sabon abu wannan eh, kamar ɗabi'a ce ta ɗan adam in aka haɗu wannan wata tsohuwar adawa akasari ba bikin bane ke rikici tsama akwai ta tsakanin bangaren su eh, miji da bangaren mata ko kuma tsakanin bangaren yan gidan ma to hakan bai da illa illa ya dauki wani sabon sauro kamar yanzu da yake nan yana dauka tunda yana kaiwa ga a samu mummunar fahimta tsakanin bangaren ma'aurata wanda tana an ga so yana iya kawowa ga kai ga rabuwa ma akan yi hayar wasu mutane don su zo wajen biki me yake sa haka eh shine kamar yadda na gaya muku Eh, duk mace in za ta yi sabga he ta tanadi dama a gidan wai har ya zama al'ada ma a ce kamar mata wanda suke da hada wanda ake jin tsoro ya sa wanda suke da surutai da yawa ya sa su gaba a wajen sabga kenan ki aurenki kamar kariya ce ya sa duk da wani abu zai zo daga bangaren miji ko kuma bangaren yan gayya ne zai sa kamar kariya ce to kamar yadda na ga muku babu al'umma da za a ce an shahi mata al'adu ma inda zai zamanto ta hanya ce ta a gwada ni na isa ta kayan kamar yanzu misali wani manyan birane abinda muke gani uniform a sashi da sahi a sashi da rana ko na dare daban wanda zai kawo wata matsaloli ta fuskar tattalin arziki ta fuskar dan talaka ce yayi tattaunawa zainab ibrahim kenan da dr sani rufa'i mai shahi kan al'amuran yau da kullum kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Dama ta koma gare ku masu saurari shin yaya kuke kallon matan da ke fada a gidajen biki za ku ba mata dangane da yin fada a gidan biki. Muna dakon ra'ayoyinku. Duka-duka a nan shirin namu na wannan rana zai da aya. a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International a Rafai musamman Zainab Ibrahim. Ni Aisha Jibrin Ahmad nake cewa ma'assalam.